بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دا سافير الحميد الشرند الشدة ga watan zulqa'ada hijiran annabi alaihi salatu wassalam shekaru 1447 daga makka zuwa madina wanda kuma aka yi daidai da sha hudu ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya a darasin da ya gabata fara bayani a babi na biyar wato wuraren da shari'a ta yadda a yi ziyara a madina wanda muka yi bayanin cewa gurare guda hudu ne kadai shari'a ta yi umarni da aje ziyara wanda idan maniyyaci ya je waɗannan gurare ya yi ibada ne kuma ya bi umarni ne na shari'a akwai lada a ciki biyu masallatai biyu kuma makabartu wanda muka fara da masallaci na farko shine masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi maniyaci idan ya tafi ziyara madina to yana zuwa ziyara ne da niyan kaima wannan masallaci ziyara ba kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama din ba sai dai an so idan ya je masallacin annabin sallallahu alaihi wa sallama ko sai ya ziyarci kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallama a matsayin wato ziyarar kabarin yana bin ziyarar masallacin wanda hakan ya sa kwanci lokaci ya halinsa muka kwana bayan malam ya kawo hadisai guda biyu waɗanda suke nuni akan falala da darajar wannan masallaci da kuma yin sallah a cikinsa da za mu tashi a sadara na ƙarshe a shafi na 196 inda ce amma kaifiyatu ziyara yaya ake yin ziyara daga can ƙasa shafi na 196 wannan ina maimaitawa ne in za ku tuna abin da ya faru satin da ya da ko yawa malam ya ce fa'iza wasala musafiru ilal masjiri استحب له أن يقدم رجله na hala دخوله المسجد idan maniyaci ko matafiyi ya tashi ya tafi masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to an so ya fara gabatar da kafarsa ta dama a daidai lokacin da zai shiga masallaci wa ya ƙulu du'a al-mashru'a inda dukuli ayi masjidin ya yi wannan addu'a da ake yi yayin shiga kowane masallaci yanzu wannan masallaci zan da za ka shigo shi na nan ta gabatar da kafarsa ta dama ta yi addu'a sannan za ka shiga wani masallaci a wata anguwan ma kana gabatar da kafarka ta dama ka yi addu'a to haka shi ma masallacin annabi kamar kowane masallaci dai wajen azkar ɗin shiga masallacin saboda haka za ka gabatar da kafar dama ka yi wannan addu'a ma'anan wannan addu'a kuma ita ce gashi nan bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma iftah li abwaab rahmatik ma'ana da sunan Allah nake shiga wannan masallaci aminci da salati su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allahumma ya Allah iftah li abwaab rahmatika ka bude mini kofofin rahamarka za ka shigo ɗakin Allah kana bukata Allah ya bude maka kofofin rahama malai ya ce walaita li masjidihi dhikrun maksus masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama bai da wani zikiri keɓantacce wanda dan za ka shige shi sai ka yi wannan zikirin yadda kake zikiri a shiga masallacin angoku to haka shi ma wannan zikiri yake a kowane masallaci su bai da wani keɓantaccen zikiri sun ba da zalika yusalli raka'atai daga nan kuma sai kai sallah raka'a biyu kai sallah raka'a biyu fi ayi makanin min almasjidi a kowane guri ka samu a cikin masallacin in dai ka shiga masallaci to ko ina ka samu sai kai sallah amma sai ce wa in sallaha fi amma inda a ce za ka samu dama ka yi sallan nan a rauba to fahuwa afdalu hakan ya fi falala na fi karaka ta biyu da za ka yi ka zama a rauba to hakan ya fi falala in dai da za ka samu dama me yasa ya ce haka ya ce liƙaunihi sallallahu alaihi wa sallam. saboda hadisin nan da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna tsakanin ɗakina da kuma mumbarina akwai dausayi daga cikin dausayin aljanna mana yana idan ka shiga wannan guri kai sallah a ciki na rauda to kamar ka shiga cikin dausayin aljanna ne kamar a aljanna kake kai wannan sallah raka a biyu babu ko shakka falalarta za ka ɗaukaku sama da wani wuri wanda ba wannan ba malam ya ce wa man zara masjidihi wanda kuma ya ziyarci masallacin annabi har ila yau sallallahu alaihi wa sallam yanbaghi lahu an yuhafiza ala ada'i salawatil khams fi ana so ka dage ka tsaya tsayin daka wajen ganin ka rika yin salloli biyar a cikin wannan masallaci sallolin farilla wa an yuktira fihi min adh-dhikri wad-du'a ka yawaita zikiri a cikin wannan masallaci ka yawaita addu'o'i a wannan masallaci wa salatin nafila da yawan salloli na nafilfili fil rawdati sharifa a cikin rawda ihtisaban lil ajri wat thawab dan neman lada da kuma sakamako wanda yake aljazili mai yawan gaske amma salatul faridati amma sallar farilla in dai zaka yi ta malam yace fa aula lil za'iri abinda yafi dacewa ya fi cancanta ga wanda ya kawo ziyara wa gairihi da ma wani wanda ba ziyara ya samu ko mazauni ne an ya taqaddama ilaiha ana buƙatar a ce mutum ya maza maza ya rika yi ƙoƙari yana yin ta sallan farilla wa ya harisa ala suhufin al-awwal ya rika ƙoƙari yana zage dan da ga cewa ya samu sahun farko al ga fiha wanda an kwaɗaitar akan wannan masada iya bakin ƙoƙarin shi daga cewa ya samu sahun farko sai ce da annaha muqaddamatun ala rawda domin sahun farkon nan ana fifita shi wajen falala akan rawda shi kuma ya fi rawda falala ina fata ana fahimta Ta ga kowanne da daraja. su yin sallah a masallacin yana da daraja gaba daya a kowane wuri aka samu amma mutum ya samu yi a rawda ya fi in mutum kuma ya samu yi a san farko ya fi rawdan shi kuma an fahimta saboda sai a yi ƙoƙari zaga a dukkan waɗannan guda uku ko matakai guda uku ɗin na falala to kowanne sai mutum ya dage in dai mutum bai dage ba to sai kaga kila ba ma zai samu ba. ne rike da ba zai samu ba sallan ma a cikin masallacin ya zama sai dai a haraba dan za ka iya zuwa kaga masallaci ya cika sai dai ka tsaya a wuce ko ba ka bari sahu ya kawo amma in ka zo da wuri dan dama dama to sai ka samu shiga ya cika ba magana rauda kun kuma ka ƙara himma wannan ka sai rauda in ka ƙara himma sai ka je sahun farko ko ba haka ba to saboda haka babban abin da ya kamace shi mani ya ci ko mai ziyara shine dagewa ɗin da himma ya san mai ya kai shi ibada ce da addu'o'i da zikiri karyewa ta kai ta kaci sallolin farilla kai iya bakin kokarinka ya zama to cewa kana yin sa a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman ma sanin cewa shi wannan daraja ta dubu din nan da annabi ya ce ya sama da yake daidai yake da sallah dubu a wani masallacin da ba shi ba to fa wannan sallar da wannan falalar ta keɓanci iya masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam idan baka je masallacin kai sallah ba kai a hotel ɗinka ko a unguwarku akwai masallaci inda hotel ka yake ba za ka samu wannan falalar ba ba za ka samu wannan darajar ba ladan da za ka samu daidai yake da masallacin ku na unguwarku a ƙasar ku kaga ko ashe ya kamata mutum ya dage ko ba haka bane sabanin maka da za ka ga shi duk wani masallaci da ke cikin kewayen harami akwai wannan lada dubu ɗari da ina fata ana fahimta amma madina kuwa sai ka masallaci sai ka je masallaci saboda haka sai mu kiyaye wannan mu rike mu ainihin wato yi amfani da wannan dama da ainihin wato muka samu wajen yin sallah a wannan masallaci mai albarka inda Allah ya nufa ka je ke ka daji karkai wasa domin dama ce wanda baka san yaushe ne za ta sake mai jituwa ba ba mamaki a shekarar, ba mamaki a wata shekara ba mamaki duk wata ba yadda Allah baya yi ina fata ana fahimta to sai matsala ta biyu malam yace ziyaratul qubur qabri sallallahu alaihi wa sallama, ziyartar kabarin sa annabi sallallahu alaihi wa wasallam yace idza zara almuslimu almasjid an-nabawi idan musulmi ya ziyarci masallacin annabi sallallahu alaihi wa wasallam istuhibba lahu ziyaratu qabrihi sallallahu alaihi wa sallam. mustahabi ne ka an su mustahabi ne ka ziyarci kabarinsa wa kabri sahibaihi da kabarin abokanansa guda biyu abubakar da umar abokanansa ne gashi ne ce abu bakarin wa umar radiyallahu anhuma li'annaha tabi'atun li ziyarati masjidihi domin ziyartar kabarinsa yana bin ziyarar wannan masallaci walaisat hiya aslan qasd ba ziyarar kabarin bane asalin manufar zuwa masallacin an gane a zuwa sallah a masallacin a ziyarci masallacin shine asali ziyartar kabarin ne yake bin sa an fahimta malam yace wa hadhihi hiya ziyaratu mashru'a wannan ita ce ziyara mashru'a wadda shari'a ta yadda shine ziyartar masallaci wala yushra'u shaddu ar-rihali ilaiha ko ar-rahli ilaiha baya halatta mutum ya ɗauki jakarta ya kulle ta ya sa kaya ya kulle bandarsa ya kama hanya da sunan ya tafi wani ziyarar kabari wai sunan shi kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuskure ne babu shi a shar'anci an fahimta bal shaddur rahl li ziyarati qubur al anbiya'i kai ziyarta ma ka dauki zakka ka niki gari dan tafiya ziyarar kaburburan annabawa والصالحين da misalihan bayi wal amakin al-ukhra da ma waɗansu guraren daban غير المساجد الثلاثة بل وإنما مسلاتي guda uku al-masjid al-haram wal masjid an-nabawi wal masjid al-aqsa yake cewa gaba ɗaya ziyartar wasu wuraren da ba wa'annan gurare guda uku ba Ina aqada al-ijma'u ala tahrimihi malamai sun yi ijma'i wallahi akan haramcin wannan haramun ne zaka iya daukar jaka ka tafi filistin ka je al'aqsa ya halatta ka kawo ziyara masallacin al'aqsa za ka ɗauki jaka musamman ka tafi madina ka ce ka kawo ziyara masallaci ka ɗauki jakarka musamman ka tafi ka je kai ziyara a masallaci mai alfarma na makka duk za ka iya wannan amma ban da wannan ba a niƙar gari a tafiya don ibada da sunan ziyarar wani masallaci wani al'amari ya kai ka ƙasar toki za ka iya zuwa ka je ka kai wasu masallatai ziyarar ka yawo ka gan su don ka bude idanu wanda suke da alaka da tarihi kawai a kaje jordan a kaje misra a kaje yaman kaje suriya kaje iraki ko ba aka bane duk inda kafa ka ta kai a matsayin kaje wani abu ne daban kuma sai ka kai ziyara so da ka wannan ba laifi ba ne amma musamman wai a ka tafi dan wannan da wannan babu shi a shar'anci Aji malamai sun yi ijma'i akan haramcin haka sai mai kokari mai kiyaye kuma ko da a nan gida ne ba ka tafi a sakkwato ka ce ka je hubbari ko ka je wato wurin kabarin abdullahi gwandu a ainihin wato kyabbi shi ma duk da shi ma hubbara ne ko ko ba hubbara ba ne hubbara da sakkwata ne kaɗai hubbari na wurin da sunan shi ko wurin to ka gani duk inda kabarin wani yake ko a nan kaduna ko a bauchi ko a a wata ƙasa na ko kano kwarai da gaske ko nan afirka kaje senegal ko nijar an gane ko kamaru duka ba a yi wani saboda haka sai mu kiyaye Allah ta'ala shirya da mu na'am نعم mun yi magana ma satin da ya wuce ina libo ko a rage wannan fankan ne ba a najin abin da ba sai an mai mai karfin gudun ta za a rage mutum ba zai tashi daga garinsu haka kai tafiya musamman ya je biyaran kabarin iyayen shi ba an fahimta wani abu ne ya kai ka gari garin amma kamar iyayenka na nan to shi ke nan ba laifin sai ka je amma dai musamman don tafiya kabari a amurka ce annabi sallama ya nemi ya ziyarci kabarin mahaifiyarsa allah bai bashi dama ba saboda mahaifiyarsa ta rasu mun sani a ƙasan makka ne a ƙasan madina shi kuma yana makka abuwa tana yankin madina an gane ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi hakan kuma bai a bashi izini ba hakan kuma wato Allah subhanahu wata'ala shi ne ya san hikima wallahu alam wala Allah dai ya nuna cewa ba a wannan musamman dan haka amma ya halatta ainihin wato wata munasaba an je makabarta an je zana'ida ne da kabarin mahaifinka can kasan inda yake da alamar da kasa sa shi kenan ka dan maka kuma kai ziyara shi ma duk wannan yayi amma duk sati sai ka je ko duk juma'a sai ka je ko duk ran sallah sai ka je ka dibi 'ya'ya da jikoki duk shekara wannan ba daidai ba shi shine bid'a duka ya saba mu shari'a amma munasabar wani abu sai ya kai ka sai ka biya duk wannan ya halatta amma yin addu'a ga iyaye kullum a gida a sallah a lokacin da aka tana wannan duka ya halatta ta yi musu addu'a a ta musu addu'a an gane ku Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu malam yake cewa wa man fa'alaku duk wanda ya aikata haka ma'ana ya ɗauki jakarta. ya kulle ta ya tafiya musamman don ziyartar wani guri daban ba waɗannan masallatai guda uku ba ko wani kabari malam ya ce fahuwa asim biniyati ya aikata sabo da wannan niyyar da ya yi kawai niyyar zuwa wa'annan gurare ya aikata sabo sun ma'akimun bi qasdihi sannan ya ɗauki zunubi da nufin da ya yi li saboda ya saba ma limafhumil hadisi alwarid fi shaddar rihali ila masajid farata, ya saba ma wannan hadisin manufarsa wanda yake magana akan tafiya musamman dan waɗannan masallatai guda uku da aka ambata malam ce, amma kayfiyatu ziyara amma yanayin yadda ake ziyarar fa na kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace fa ala za'ili an yaqifa tijaha qabrin nabiy sallallahu alaihi wasallama bi adabin kunji mai ziyara ana so ya tsaya ya fuskanci kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ladabi wa khafdi sauti da wato sau a muryarsa an gane ko yayi ta ƙasa ƙasa muryar da ladabi an gane shi sa idan ka je kabarin zaka ga an rubuta wannan aya a sama a rubuta ya ayyuhal na amanu la aswata kun fawqa sautin nabiyyi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون فنكاك daga murya ana bukata ne yadda inda bisa kaddarawa za a ce ga annabi a raye sallallahu alaihi wasallama a gabanka za ka je wurin shi za ka je da ladabi da natsuwa da kamala an gane da murya ƙasa-ƙasa don saboda girmamawa da darashtawa to haka ake so ka kaddara cewa gashi yanzu yana da rai ne ka zo gaban shi ina fata ana fahimta haka za ka yi ladabin nan shi sa nan malam ya ce za ka yi bi adabin wa kafdi saut ba hayaniya ba turereniya idan ka je sun mai yusallimu alaihi sai ke wa annabi sallama قائلا سيكا سي السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته أمنشن الله يثبت أغريك ya النبي Allah. da rahamarsa da albarkarsa me yasa zaka fada haka yace li qaulihi sallallahu alaihi wasallama saboda annabin ne ya faɗa a wani hadisi wanda imamu abu dawud ya ruwaito da imamu ahmad hadisin abi huraira Allah ya kara masa yadda haka nan imamu nawawi ya inganta hadisin a cikin al-azkar an gane ko haka nan ibnu qayyim a cikin jalal al-afham sannan imamu al-albani ya inganta hadisin bai annabi yace ne annabi yace ma min ahadin yusallimu alayya babu wani mutum da zai mun sallama illa raddallahu alayya ruhi a ce Allah ya dawo min da ruhi na hatta a rudda alaihi salam in maida masa da wannan sallama da yamin ina fata ana fahimta to saboda haka sai kuma kai wannan sallama sai malam ya ce to wa in qala zairu idan mai ziyara ya faɗi wasu maganganu masu kyau banda wannan misali ya ce assalamu alaika ya khiratallahi min khalqihi amincin Allah ya tabbata a gare ka ya zababban Allah a cikin halittunsa waye wannan dama ai annabin ne shi kake nufi ashhadu annaka qad ballaghta risala na shaida cewa lallai ka isar da manzanci wa addaital amana kuma ka isar da amanar da aka baka wa nasahtal umma ka kuma yi wa al'umma nasiha kai musu wa'azi kai musu adalci wajahatta fillahi haqqa jihadihi tayi jihadi akan hanyar Allah hakikanin jihadi Allahumma ya Allah atihi alwasilata wal ya Allah ka bashi alwasila wani matsayi ne lahira wanda annabi ya ce alwasila din dan bata dace ga kowa ba sai ga wani bawa daga cikin bayan Allah kwada ya ce ina fata Allah ya sa ni ne wannan bawa in ji annabi da kansa shi yasa shi ma duk wanda ya doka min Allah alwasila lokacin da aka kira sallah ya ce to ceto na ya tabbata akan sa ranar tashin alkiyama to sai ka roƙa ma manzon Allah wasila din wal fadila da wannan falala da daraja wa ba'athu al maqam al mahmuda ya Allah ka tada shi matsayi na godiyan nan alladhi wa'adtahu wanda kai masa alƙawari Allahumma ya Allah ajlihi an ummatihi khaira ya Allah ka saka masa shi annabi din ka saka masa da alheri dangane da al'ummar ta khairal jaza'i sakamako mai kyau to in ya ce in ka faɗa haka fala ba ta babu ne ko ya ke wancan ko kai wani abu mai kama da haka Ana ce sun yace summa da zalika bayan ka yi wannan ka yi sallama ga manzon Allah ka karanta waɗannan azkar ka ko in ce wannan wannan salati to bayan haka yusallimu ala abi bakr wa umar sai kai wa abubakar da umar sallama wa yad'u lahumu ka roƙa musu suma kai musu addu'a an gane ko wai tarahhamu alaihima ka roƙa musu rahamar Allah lima uthira anin nabiy sallallahu ibn umar saboda hadisin da aka samu daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma Allah ya kara masa yadda annahu kana idza sallama ala rasuli sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi ya kasance shi din idan ya yi wa annabi sallama ya yi wa abokanansa sallama to shi la ya ji da alaƙolihi ba ya ƙarawa cewa ce assalamu alaika ya rasulallah sai ta kaɗai kaɗan ya ce assalamu alaika ya ababakar sai matsa gaba ya ce assalamu alaika ya abata sun mai yansarin kawai sai ya wuce shi ya aka yake da shi kan shi sallamar addu'a ce aminci ya tabbata a gare ku don ku ka ƙara ka ce assalamu alaika ya abubakar musulli jazakallahu an ummati muhammadin khaira assalamu alaika ya umarul faruq jazakallahu an ummati muhammadin khaira duka wannan yayi malam ya ce wa ya harumu ala za'iri wa ghairihi at-tamassuh bil hujrati haramun ne ga mai ziyara da ma wanda ba mai ziyara bai rika shafan kofar ko jikin ɗakin da kabarin annabi yake auta qabilihi ko ya dinga sumbantar shi aw tsawafu biha ko ya rika kewaye ɗakin yana dawafinsa aw istiqbaluha halad du'a ko ya fuskanci ɗakin ko kabarin yayin da zai yi addu'a duka wannan haramun ne an gane ko aw su'alir rasul sallallahu alaihi wa qada ko a rika roƙon annabi biyan buƙatu, wa tafrijil kurbati ko yaye damuwa wa shifa al ko warkar da mara lafiya wani hawi zalika da makamantan wannan duka baya halatta a roƙi annabi sallallahu alaihi wasallama duk wanda zai roƙi wani abu abinda malamai suka ce ya juya ya ba kabarin baya ya fuskanci alƙibla ya roƙi Allah ina fata Allah fahimta malam ya ce da anna zalika kulluhu lillah domin wa'annan abubuwan da ake yarkada wanda ake zuwa a roƙi annabi a wurin ya ce to duk wa'annan ayyukan Allah ne ba ayyukan manzon Allah bane wala yutlabu illa minhu ba a roƙon wa'innan ayyuka an ba a wurin Allah ba subhanahu wa ta'ala malam ya ce yace walaysa ziyaratu qabrin nabi sallallahu alaihi wa sallama wa qabri sahibaihi wajiba ku sani ziyarar kabarin annabi da ziyarar kabarin abubakar da umar ba wajibi ba ne. ba wajibi ba ne, kuna ji ko eh ba wajibi ba ne wala shartan fi alhaji ba ba ne na aikin hajjin mutum Sun ya je aikin hajjin sa ya kammala aikin hajji a maka ake ya shigo jirgi ya dawo kasar su aikin hajjin shi ya yi. dan da je madina ya kai ziyara ba an gane ko kama ya zunzu ba'd al-juhal min Al'amma. Ya ce kamar yadda wasu jahilai daga cikin magargama garin mutane suke zato cewa in dai baka je ziyara madina ba to hajjin ka bai yi ba bal hiya mustahabba a ita ziyarar madina da kabarin annabi mustahabi ne an so ne to kun fa muke mamaki ma ba wai ma masu zuwa madina a aikin hajji a saudiya ce in ba su je ba je madina ba kaman bai ba akwai nan muna tare da kasan nan wanda in ba su je hubbara ba aikin hajjin su bai ba dole sai an je hubbara sannan a tafi aikin hajjin sannan yayi ko dai a je kafin a tafi in an dawo ma a sake koma ko kuma a tafi in an dawo a je ko kuma kafin a tafi a je in ba a je ba to aikin hajji bai ba wallahi kuwa to kaga ai jahilci yayi yawa har yanzu har yanzu akwai har yanzu to lanan wala can ma'ana ina nufin can madinan gaba ɗaya wata ziyara ba ta da alaƙa da aikin hajji aikin hajjin ka daban ziyarar ka na madina daban yawa suna ka ko kaje ko baka je ba aikin hajjin ka yayi aikin hajjin ka kuma in ka yi daidai ya karbu yawa in ba kai daidai ba wannan kuma shi kenan Allah ya shirya da mu saboda haka sai mu kiyaye malam ya ce wato balhiyar mustahabbatun ita ziyarar nan na kabarin annabi ko masallacinsa mustahabi ne fi haƙƙi manzara masjidin nabawi akan wanda ya ziyarci masallacin annabi ne sai a ce mustahabi ne ka je kabarin da za ka je masallacin annabi har ka dawo ka je kabarin ba ka yi laifi babu laifi ina fata ana fahimta amma dai wani irin rashin kyautawa ne gare ka a ce za ka je masallacin kuma kana kallo ga annabi a kwance ba za ka ziyarci kabarinsa kai sallama ka wuce ba an fahimta ya ce walar ta biha wa bainal hajji batan ko ka ce batatan duk ne wannan ziyara na masallacin annabi bai da alaƙa kwata-kwata da aikin hajjin ka wara da fi hadal babi a hadi hadisan da suka zo a wannan babi kuna ji allati yahtajju biha man yaqulu bi mashru'iyyati shadd ar ila qabrihi sallallahu alaihi wadanda suke kafa hujja da shi cewa wai ya alatta mutun ya tashi ya yi tafiya musamman ya niƙa gari dan tafiya ziyarar kabarin annabi suna kafa hujja da waɗannan hadisai malam ya ce wa annaha min mukammilatil hajji wai ziyarar kabarin annabi din nan yana daga cikin wato abin da ke cika aikin hajjin mutum ya ce to waɗannan hadisai wa hiya ahadisun ba hadisai ne lalatattu la asla laha ba su da asali in ma za'ifa ko dai hadisai ne masu rauni an wanzu akan ko hadisai ne na ƙarya aka kirkira aka jingina shi ga manzan Allah sai ba ya ce ka hadis kamar wannan hadisin zai bada misali kamar hadisin da suka ce annabi ya ce man hajja wa lam yazurni qad jafani duk mutumin da ya je aikin hajji bai kawo min ziyara ba to ya yi mun jafa'i <laughs> duk wanda ya je aikin hajji bai zo ya kawo min ziyara ba da kuma hadisin man zara kabari duk wanda ya ziyarci kabari na wajabat lahu shafa'ati cetona ya tabbata a gare shi wa ghayruhu ma kathir da wasu daga cikin hadisan ma da yawa malam yace wa kulluha lam yathbut minha hadithun wahidun an annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan su babu wani hadisi daya da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bal jazama ba'd ahli al-ilm bi annaha kulluha mawdu'atun makdhuba kai wasu daga cikin malamai ma sun lizimta magana akan cewa dukkan waɗannan hadisai gaba ɗayansu wato ƙarya ne aka kirkira aka jingina su ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sai matsala ta biyu ko ta uku ne ta uku malam ya ce amakin al-ukhra allati ziyarata ziyarataha fil madinati an-nabawiyya sauran gurare wanda ya halatta a ziyarta masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama malam yace yustahabbu li za'iril madinati rajulan kana aw imra'a an Ruja, mutatahhiran ya halatta an so ga wanda ya ziyarci madina sawa'an namiji ne ko mace ya fito cikin tsarki ya tafi ila masjid quba zuwa masallacin quba kaga masallaci na biyu kenan masallacin ina quba wa yusalli fihi yayi sallah a cikin wannan masallaci lifi'lihi sallallahu alaihi wasallama saboda annabi sallallahu alaihi wasallama haka yake yi haitu ya yazuru masjid quba yadda ya kasance annabi a rayuwarsa yana ziyartar masallacin quba rakiban wa mashiyan yakan je akan abun hawa akan dabba yakan tafi kuma da kafa wa yusalli fihi raka'ataini yana yin sallah raka'a biyu a cikin sa to saboda idan kai haka kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma wa qaulihi sallallahu alaihi wasallama da kuma wani hadisin da annabi shi ma ya fara hadisi ne na cikin muslim da imamu ahmad da ibn majah da imamu nisa'i imamu albani ya inganta hadisin an gane ko annabi yace man tatahhara fi baitihi duk mutumin da ya tsarki daga gidansa kamar kai tun da bako ne sai kai tsarki tun daga hotel summa ata masjida quba ya taho masallacin quba wa salla fihi salatan ya sallaci sallah a ciki sallah ko da raka'a ɗaya ne ma'ana ko da wuturi ke kaga salatan kenan ko kuma mafi yawa ka yi biyu ko kai raka'a hudu ko kai raka'a shida gwargwadon damar da ka samu annabi ya ce ya yi wannan sallan to kana lahu ka ajiri umra yana da lada kamar kwatankwacin na umara kaga mutanen madina suna da wata umara ba da wafi ba ka ayi sun je sun yi raka'a biyu ko sun yi sallah to a masallacin kuma shi kenan Allah ce muke mu malam ya ce wa yusannu lil rijali faqat sannan sunna ne an so ga maza kadai ziyaratin quburil baqi' wato ziyartar makabartar baqi'a an gane ko wa quburi shuhada da kuma kaburburan shahidi fi uhudin a uhudu kabri hamza kamar ƙabarin hamza Allah ya kara masa yadda wa ghairihi da sauran sahabbai wa yusallima alaihim kayma in cikin kaburburan nan sallama Waye yad'u lahum ka roƙa musu Allah da fi'lihi sallallahu alaihi wasallama saboda annabi yayi haka id kana yazuruhum domin annabi yana ziyartar su wa yad'u lahum yana musu addu'a an gane ko annabi ne yace zuruhum wa sallimu alaihim an gane ko fa innaha ko fa innahu la yusallimu alaihim musallimun ila yawm al-qiyamah illa raddu alaihi salam yace wal umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallama da kuma gaman mun fadin annabi inda yace zurul qubura ku ziyarci kaburbura fa innaha tudhakkirukum al-mauta domin suna tuna muku da mutuwa kaga kabari zaka tuna fa a lalle wannan kai ma wata ran zaka zo wannan guri wa kana annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya kasance yu'allimu ashabahu idza zarul qubura annabi yana koya wa sahabbansa cewa in sun zo kaburbura to su rika cewa assalamu alaikum ahlad diyari min almu'minina wal muslimina amincin Allah ya tabbata a gare ku ya kuma abota wannan gida cikin mummunai da musulmai wa inna insha Allah bi lalahiqun mu ma in Allah ya so muna nan tafi wani sai kin addu'a tun da an ce muna nan tafi je kai ni fa bazan tafi ba ko ba ka ba ka faɗa haka haka ake addu'a yace sai ka ce as'alullah lana wa lakum al'afiya ina roƙa wa kaina ko da mu da ku muna roƙa mana da lafiya ko aminci a wurin Allah subhanahu wataala haka ake so rika yin addu'a duk sanda zaka je makabarta a nan gurin akwai ɗan wani jawabi da ya kamata mu yi shi mu fahimta annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mata yawan ziyartar makabarta yawan ziyarta su ne wannan tsinuwa ta tabbata a kansu amma ga matar da ba ta taba zuwa aikin haji ba ko umara sai yanzu ta zo kuma babu tabbacin ma wani gobe za ta dawo ko wani watan ko shekara malamai suna cewa ba laifi ba ne don ta je makabartar a ta tsaya a gefe ta yi addu'a in ba ta je ba ba komai kuna fahimta domin shi ne asali din kanta ne amma tun da zuwan da za ta yi ko ta je uhudu zuwa ne so ɗaya to ba ta fada cikin wannan azza'ira masu yawan ziyarta ba ina fata ana fahimta wata in ta je ba za ta ƙara dawa ba sai bayan shekara goma kila ko shekara biyu ko shekara uku ko kaza zuwanta da tare da tawagar su aka tafi aikin umara ko ziyara to ba laifi bane ka je ina ba ta ana fahimta amma tana yawan zuwa kasar to bai kamata kuma ta yawan zuwa ba asali shine hali katta ji je kamar yadda kuka ji wannan hadisin na'am eh eh babu wata rana kowace rana kowace rana mutum zai ji ba su ne da wata rana kaɗai ba ran juma'a ne ran asabar ne ran litini ne akan ce hadisi ya zuciya annabi yakan je duk mako ko duk sati to sati aka ce duk sati yana iya daukan duk juma'a duk asabar duk akan ce juma'a ba ana nufin juma'a juma'a bane akan ce asabar ba ana nufin asabar asabar bane ana nufin abu ya kewayo an fahimta so baka da wani wato keɓantaccen rana wanda sai shi za ka je masallacin ku ba ko yaushe ka je kai sallar ka to abin da Allah ya fara kenan duk wanda ya tarki daga gidansa ya je masallacin ya yi sallah shi kenan a ran asabar ne a ran litini ne a ran laraba ne a ran yaushe ne duka wannan sharɗin ya cika shi kenan ladan umara eh wanda ba iske kekanta ba ilin a shekara ta ɗaura shekara ta za ta iya za ta iya ba yawan ziyara ba ne sosai sosai za ta iya zuwa da zama yawan ziyara ba an fahimta yawaitawa sai ta zuwa kullum ana zama ana kuka gobe tana can an jima tana can gobe ta ƙara komawa jibi ma ila ta yi tsallaken kwana uku to na hudu kaga ta je sati ɗaya ta sake komawa ko sati biyu ta fada cikin matsala na hannun da aka yi sai mu kiyaye malam yace hadihi hiya al-amakin allati tushra'u ziyarataha fil madina yace waɗannan su ne wuraren da shari'a ta yadda a ziyarce su a madina an gane ko yace ammal amakin al-ukhra amma waɗansu guraren daban ban da guda hudu masallatai, nan biyu da kuma kaburburan nan guda biyu yake cewa allati yadhunnu ba'd amma wanda wasu daga cikin gamammun mutane suke zaton cewa anna ziyarata ha mashru'a suna tsammanin ziyartar su shi ma shari'a ce to wannan kuskure ne zai faɗi irin wuraren sai ce kamar burakin naka kamar gurin da annabi taguwarsa ta sauka kan da ya zo madina an fahimta sai a je gun a kallo wa masjidin juma'a da masallacin juma'a kaga shi yana kusa da kubama inda annabi ya fara sallar juma'a a wurin shi ma za ga an yi wani abubuwa da wurin faki duk saboda ana ziyara an fahimta ya ce wa bi'iril khatam da rijiyar zobe ita rijiyar zobe tana cikin masallacin kuma an fahimta tana haraba daga gefe zoban da annabi annabi da ya fada ciki a hannun usman ibn affan an gane ko ana ce mata bi'ru ari an fahimta ita ce bi'rul khatam wa bi'ru usman da wannan rijiyar ta usman da ake ce mata bi'rul roma roma din wani bai hude ne wanda ya wa da usman rabin wannan rijiya a ƙarshe har ta zo mallakin usman da shi nan har abubuwa sun yi amfani yanzu aka ga hotel nan an gina a nan kusa da shabbaki an sa masa waqfu usman ina fata ana fahimta wal masjid sab'a da masallacin nan guda bakwai masajid sab'a shine sab'u masajid inda yanzu haka shi ma ga masallaci guda daya ana ce masa masjid al inda aka yakin kandar kenan wa masjid qiblataini da masallacin qiblataini yace to duk wa'annan gurare akwai wani wurin da bai kama ma da masjid ijaba ko eh gashi nan da masjid mustara da masjid shekai duk waɗannan suna nan a madina yace to wa'annan gurare hadhihi la asla laha gaba dai ba da asali walam yathbut an annabi sallallahu alaihi wasallama bai tabbata ba daga manzon Allah zara annahu zara hadhihi al-amakin cewa annabi ya ziyarci wannan gurare au amma da ziyaratiha ko kuma yayi umarni da a ziyarce su yace walam yarid an ahadin min as-salaf as bai zo daga ɗaya daga cikin magabata ba annahu zaraha cewa wani daga cikin magabata ya ziyarci wayannan gurare walaysa li ayyi masjidin fi fadlun khas babu wani masallaci a madina da yake da tufalala kebantatta illa masjidu rasulullahi sallama in banda masallacin annabin wa masjidu kuba da masallacin kuba wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama annabi ya faɗa a hadisi yace man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk mutumin da ya aikata wani aikin da babu umarnin mu a ciki to an maida masa fayan bagilin muslim ya dace ga musulmi idan zarar madinata idan ya fito madina ziyara an ya taƙayyada bil amakin allati tushra'u ziyarataha ya zamanto ya taƙaitu da guraren nan da shari'a ta yadda a ziyarce su wa ya tajannaba al amakin allati la tushra'u ziyarataha ya nisanci wuraren da ba a shar'anta masa ziyartar su ba muna fata Allah madaukakin sarki ya da mu ya ba dan ladan abin da muka amsa daidai wanda muka yi kuskure ko karancin ilimi Allah madaukakin sarki ya ke mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah na'am na'am na'am Eh. eh duk shahada ne akwai musu abu na umar a wurin akwai irin su abdullahi bin jubai duk suna wurin akwai irin su amur bin jumo duk suna nan a wurin tsarai da gaske a wurin a wannan kawai su masu neman kudi ne tun da kun zo ziyara ta ga aiki a ɗanyi kasuwa wannan jabalin ramat tunan shi dutse ne karami da annabi ya sa maharba da kibiya cikin sahabbai su hau kan shi su tsaya a matsayin security ne annabi ya ce kar su sakko sai da umarninsa sawa'an sun ga musulmai ke cin nasara ko ko ana cin nasarar musulmai kada su sakko sai annabi ya bada umarni to ana fara yin yakin sai ya zamanto cewa wasu daga cikin sahabbai sun ga musulmai sun kora kafirai suna zubar da makamansu sai suka fara sauko ai ga ganima ta samu sai da mutum arba'in suka sauko don mutum hamsin ne a saman dutsen arba'in suka sauko shugabansu yana cewa kar su sauko shi ne abdullahi ibn jubair din annabi ya ce sai da umarni suka ce ai ina ga abin da suke nema saboda haka wannan kuma yana nuna maka sahabbai yan adam ne suna kuskure su ba to shikenan bayan sun sauko ne sai Khalid bin Walid da shi da Abu Sufyan lokacin ba su musulunta ba suna hango wannan yan saman dutsen sun rabu da sai suka kewaya ta bayan dutsen suka zo suka kashe nan mutane goma sun fi ƙarfinsu suka kashe su suka fakko kan dutsen to ai musulmai ba sun bu nan kafaran da suka juya baya ba to sai nan da suka zo a kan dawaki suka juya suka biyo bayan nan musulman kuma ga waɗancan da suka yi musu ne kuwa suka biyo suka ga cewa ga 'yan wasu a bayan musulmai sai aka sa musulmai a tsakiya kamar an musu kofar rago ta dalilin saba umarnin wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka gani Allah ta'ala ce istisqiluna wa la taluna ala ahadin war rasul yad'ukum fi iqrakum fa kun ghamman bi ghammin ko har zuwa ƙarshe. Allah ya bada misali akan wannan fa arakum ma tuhibbun Allah ya ce duniya, min yuridu dunya da may yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa kuma. amma dai kaji a ƙarshe. Allah ya ce ya yafe musu so wannan saba umarnin ya janyo aka samu wannan matsala so wannan dutsen shi ake cewa jabalur ramat da kake ganin ana dan hawan shi din nan kwarai akwai ramin da ya fada shi dan karami har haƙorinsa ya ainihin wato shiri an fasa masa fi har ana tunanin ai an kashe manzan Allah amma kuma Allah bai mutu ba na'am zai ne? su suwa su kafiran? e to ai annabi sallama dama shi ai kaga mai rahama ne annabi wala Allah zai iya zai iya addu'a a lokacin misali saboda yana cikin tsirari idan kuma yi addu'a Allah zai karba amma annabi bai mummunan addu'a saboda sa ran ai a samu wanda za su musulunta wayannan duk manyan da Abu Sufyan din da Khalid bin Walid kaga duka sun musulunta ka gani saboda haka akwai wato rahama da tausayi ga manzon Allah shi yana son wa al'ummarsa alkhairi ne shi yasa Allah ya ce ai shi annabi wato azizun alaihi ma alaikum ko harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim yana da tausayi da abin da yake damu al'umma yana damun shi shi yasa ya aje addu'arka wanda Allah zai amsa kwaɗe ɗan talgar da Allah ya bashi sai ya je lahira dan ceton mu mu al'umma saranan tashin alkiyama kowane annabi ya yi addu'a sa a duniya amma mu annabin mu ya aje addu'a saboda mu ranar tashin alkiyama ka gani su wannan rahamar ce da tausayi da amma Allah ce fa bima rahmatin min Allah linta lahum annabi yana da hakuri yana da saukin kai eh inda annabi yana da zafin kai da sahabbai ba za su samu zuwa wurin shi rika zama ba za su rika tsoron shi amma saukin kansa yasa kowa yake zuwa kusa da shi mace ta zo kusa da shi ke magana da shi namiji ya zo yaro ya zo bawa ma ya zo ko baiwa ta zo kowa ya zo ya samu kusa da annabi duk zai saurare su kuma ya share ma kowa hawaye sallallahu alaihi wasallam kai hatta duk ba tana zuwa tsuntsuwa sai ta zo raƙumi ya zo duka kan tabara ba wanda bai zuwa ya kawo kuka wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka gani Allah ya ƙara wa annabi daraja eh. wallahi ban ji sai na hamza eh ok eh na fahimta na gane eh ai ya ji zafin mutuwa sosai kwarai da gaske da gaske ne domin yana sansa yana ƙaunarsa amin ne shi ma alƙalin mahaifinsa ne ai hamza dan uwan babansa ne ai kawun manzan Allah ne tara sa baka su hamza ibnu abdul muttalib an fahimta eh shi kawun manzan Allah ne E, shi ne ruwa shi ne oke kawo so so dan kaduna kenan ai duk kawo kawo ne ko ko so <laughs> babba <laughs> e gaskiya ne e babba ake ta to ai mu amma kuma duk sai mu zo mu ta da shi mu sai kawo kawo to kawo sai bangaren uwa kadai ko ok su kowa kawo ne eh baffan ne to to baffan annabi ne shi sallallahu alaihi wasallam baba ko eh gaskiya ne Allah ya mana shi ya ga mutuwarsa ta taba shi sosai ya ji zafinta da gaskiya ne ita ma hindun ta musulunta kwarai shi ma wa hashe sai da ya musulunta to ka gani Allah ya samu dace Allah ya fi mana akwai ɗaurin aure gobe insha Allah ku muna fatan addu'a akwai yata da zan aurar a wata ya ce ta Allah ya masa rasuwa kusan shekara goma sha shida da suka wuce su kuma ita ce ma bauta a cikin 'ya'yan da suka rage gobe a zariyar rock da ke a zariyar rock na rigata titin zariyar rock sunan shi zariyar rock na shiga rigata to akwai kuma zariyar rock layi wanda akwai masallacin juma'a cikin shi shine jikar ka wuce abuja ba shine layi babban ne a hannun dama za a samu zuwa bayan sallar juma'a in ba a samu zuwa ba a mana addu'a Allah ya sa albarka cikin auren da kuma sauran auren rikin ma da za a daura muna fata Allah mu rike sarki mana jagoranci gaba da subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin